Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan sabon bidiyo nawa. Ga wanda yake sabo na zuwa wannan channel ɗin nawa, ina su da ya daure ya min subscribing, ya danna ƙararrawa domin idan na yi uploading bidiyo ya riƙa ganin insha Allah. So kamar yadda kuka gani a sama, yau bidiyon nawa zai magana ne a kan meter max. Yau zan koyar yadda ake buɗe MetaMask in sha Allahu. So sai a biyo ni sannu a hankali domin ganin yadda ake buɗe ita wannan wallet. Sannan kuma in Allahu zuwa nan gaba zan yi ƙoƙari na yi bidiyo akan yadda ake sayan coins a cikinta da kuma sauran abubuwan da ya shafe ta. Wanda a kusan ita ma tana ɗaya daga cikin wallet wanda suke ainihin masu matuƙar kyau a cikin a duniya baki ɗaya. wanda kusan zubinsu ɗaya da Trust Wallet duk da dai ita MetaMask ta ɗan sha bamban na abubuwa da yawa tsakaninta da ainihin Trust Wallet. So in sha Allahu dai yau zan yi darasi akan yadda mutum zai iya creating na wannan wallet. So kamar yadda kuka gani daga lokacin da aka ce mutum ya je Play Store ya yi downloading nata, so after ya buɗe cikin MetaTrader ɗin nasa so zai ga fuska kamar haka daga nan sai ya danna get start ɗin nan gashi nan daga ƙasa mutum zai danna get start so idan mutum ya taɓa buɗe wallet ɗin so nan zai zo ya import ɗin wannan um, phrase recovery nasa amma shi sai dai ya sha bamban da na trust wallet duk da ainihin word ɗin ɗaya iri ɗaya ne kusan kala ɗaya ne amma mai fret recovery ɗinsa after ka sa wannan so zai canza kuma ya dawo kamar irin wallet address haka za ku gan shi so dan sai mu shiga create wallet so bayan ya nuna wa mutum nan so nan mutum zai sa ainihin password nasa nan sai ya sa confirm password nasa nan kuma mutum zai danna wajen tick ɗin nan So kamar kullum yadda nake ba 'yan uwa shawara idan aka zo buɗe wallet, wajen password ya zama very strong. Kada mutum ya sa weak password wanda za a iya hacking ko kuma makamancin haka. Ita strong password yadda ake haɗa shi, za ka haɗa shi ne da letters, number sai kuma wannan symbol ɗin. Shi ne zai zama very strong ta yadda ba kowa ne zai iya yi maka kutse cikin wallet ba saboda ka ainashin sa. makulli mai tsaro a ainihin wannan wallet ɗin. So kuma wajen sa capital letter, um, sorry letter ɗin ya zama na farko ya zama ainihin big capital letter. So sannan kuma ragowa sai ya biyo small capital letter. So kamar yadda kuka gani nan zan sa password. Bari na yi creating password na. So kun ga sun sa min good a nan. So. Yawwa so yanzu sun nuna min zan iya zuwa na abun nan sai na sai na shiga creating, create password. So ga shi nan yana creating na walet ɗin. So maybe idan ya buɗe min nan zai kuma kawo ni wajen ainihin maybe fresh recovery na wannan walet ɗin. So kamar yadda kuka gani mun biyo mun baro mataki ɗaya yanzu muna kan na mataki na biyu kenan wajen secure. wallet so bari mu je start a nan za mu ga wajen um, phrase recovery namu kenan secret recovery phrase za mu gani a wajajen so sai mu taɓa shi Yauwa yanzu na, yi activating na Tom Print. Idan wayarka tana da Tom Print, idan suka tambaye ka sai ka sa yatsan ka, um, su tabbatar da kai ne. Sannan sai ya kawo ka daidai nan inda za ka zo ka ga wannan secure na press recovery naka. So sai ka zo ka shiga wajen biyu domin ka gani saboda dole sai ka ɗauke saboda za ka shirya su a gaba. Nan kamar yadda kuka gani gashi nan sun kawo mun. So yanzu. zan samu takarda sai na yi kwafi saboda idan ya kai ni wannan mataki na uku za su sa na jero musu su yadda yake a nan. So idan ban jero musu su yadda yake a nan ba, ba za su ba ni damar buɗe wannan wallet ba. So don haka bara na sami biro da takarda in yi kwafi. In na yi kwafi in sha sai mu ɗora daga inda muka tsaya in sha Yauwa na yi kwafi nawa. So yanzu bara mu je mataki na gaba. So na zo mataki na gaba na ƙarshe kenan. So ga shi nan ya fara nuna min na ɗaya za su tambaye ni nan kuma ga list ɗin abubuwan nan sai na riƙa taɓa ina cicciƙewa. So zan fara insha Allahu ko kuma bara na idan na gama sannan sai na ci gaba. Yauwa kamar yadda kuke gani haka na gama shigar da su a jere kamar yadda suke. So already ma sun nuna min sources. So idan mutum bai sa ba za su nuna mai wrong. So after mutum ya gama nan sai mutum ya shiga complete back off. So ga shi nan suna sun nuna congratulation waye waye. So done. Ga nan za su nuna wa mutum ainihin abin nan za su yi maka warning. Yana da kyau mutum kuma ya karanta abubuwan da suka bashi shi domin ya ga ƙa'idojinsu da kuma sauransu sai mu tafi agree so kamar yadda kuka gani nan shi ne ainihin wajen fuskar wallet na mutum nan shi ne ainihin inda mutum kuma zai zo ya je ya samu ya yi wanne yake so ya saya da sauransu so nan shi ne insha Allahu wannan shi ne yadda ake buɗe ainihin max so bidiyo na gaba insha Allahu zan yi ƙoƙari na ga na yi na yadda ake abun nan yadda ake sayan coins a ciki da kuma yadda ake saida shi insha Allahu Rabbi. A dakaci bidiyo na gaba insha Allahu. Wanda dai bai daure ya yi subscribing ba ya daure dai subscribing kyauta ne ba kuma data ake ja ba. So a daure a bani wannan gudunmawar kamar yadda ni ma nake ba da nawa gudunmawar. Allah Ubangiji ya shige mana gaba ya kuma ba mu sa'a.